لبيك اللهم لبيك شريك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu da masu mu barka da wannan lokaci barka da sake kasancewa tare da mu a tashar mu ta Africa TV 3 alhamdulillah yan uwa kamar ka saba kallon mu a tashar mu Africa TV 3 ta yi tattaki ta zo wannan kasa mai tsarki tun lokaci mai tsawo a wannan lokaci muna a cikin Mina mahajjata dai tuntuni sun riga sun iso wannan waje mai albarka wannan waje mai tsarki suna ta talbiya suna ta ibada suna ta kabbara suna ta sallah suna tasbihi walillahi alhamdu to ah, har wa yau insha Allah ta'ala muna tare da waɗansu daga cikin mahaddata za mu ɗan tattauna da su mu ji cewa ya suka iso wannan waje lafiya sannan ya jin daɗin su ya kasance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko za mu iya sanin sunan malam kuma daga ina ya fito sunana bada sai abubakar daga sokoto wani local government a sokoto local government din nake dange shuni nake kwannawa masha Allah tabarakallah to malam ah, ya kaga mina ya jin daɗin ku ya kasance da isarwa wannan waje kuna gani ko ina dai mahajjata ana ta kabbara ana talbiya ya jin daɗin ku ya kasance kuma ya ku iso wannan waje so yanzu daga farko dai zan fara cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da yake ga mu Allah ya kawo mina daga Madina dai muka fara sauka Allah ya kawo mu birnin Madina muka ziyarci manzon Allah daga nan kuma Allah ya dauko mu muka zo a birnin Makka shi ma nan muka yi dawafi muka yi sa'ayi bisa ga hukuncin Allah da yardar shi yau kuma gashi Allah ya kawo mu garin Mina da yake mun taso tun daga safe muka zo wannan garin Mina yanzu kuma muna nan muna takabbar takabir takabir ta hajji baitullah da ake ta yi kuma ana ta addu'o'i da zikirrukan da ake yi da nafilfilin da ake yi su dai ko muna ta yi yanzu muna jira zuwa wannan daren da zai kare sahe sahe Allah zai koma daukan mu da ikon shi za mu tafi filin arfat so ba abin da za mu ce sai dai mu kara gode ma Allah da ni'imar da yi da ya zaɓe mu cikin cikin al'ummar da Allah ya kaddarci za su sauke wannan fari na wannan shekaran sai dai mu ƙara godiya ga Allah da yake ba dubaran mu ba iko mu ba ya ba mu iko muka zo wannan gurin domin mu ɗauki wannan farali za ni ƙara cewa alhamdulillah alhamdulillah Allah ka tabbatar mana da wannan hajjin da muka zo mu yi kuma Allah ya karɓar mana abin da muka roƙa da abin da muka faɗa Al'ummar ma da suka ba da dama a yi addu'o'i akan ƙasa da abubuwan da ƙasa Najeriya take cikin mun yi addu'o'i Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya jihar mu kuma za mu roki Allah ya kama zaman lafiya a jihar mu Allah ya za mana abin da fi zama alkhairi da yake al'amuran siyasoshi suna ta zakkuwa yanzu kuma Allah ya ga halin da mutane suke cike da wahalhalun da talaka yake sha sai mu dai mu ƙara cewa Allah shi kama shugabanni wanda za su ga tausan mu za su jikan mu da halin da muke a ciki ƙasar mu don haka muna ƙara godiya ga Allah muna ƙara gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal la sharika to ya ku zo ka ga mina a mahaddata sun riga sun cika ta masha Allah tabarakallah ya ku gani al'amuran suke eh, gudana to da yadda dai al'umma suke zo ku da kuke zuwa kuna ɗauka kuna gane da al'umma suke cikin walwala da kwanciyar hankali saboda gaskiya a hukumomi mu a najeriya sun yi iya kokarin su wajen kula da alhazan da suka kawo a nan wannan kasa don haka muna jin daɗi kwarai daga ita federal government zuwa state government ga abubuwan da suka yi muna jin daɗi sosai kuma mun gode kwarai sun kula da mu kuma sun ji sun kula da al'amuran mu abincin mu abin shan mu maganin mu sun yi iya kokari kan wannan don haka mun ji daɗi kwarai Allah ya ƙara taimakon su Allah ya ƙara hore musu abin da suke yi akan wa'annan ayyukan kuma Allah ka sa mu wannan aiki lafiya mu ƙare lafiya da karshe sako ga masu kallon mu daga wannan waje mai albarka wannan waje mai alfarma wannan waje mai tsarki to sakon da zan ba su dai za mu ƙara godiya ga afirka TV 3 ita ma ta yi namijin kokarin ta yi tattaki daga inda suke sun zo sun iya kokarin su ganin da yawa abubuwan sun zo sun dauka sun watsa mu duniya ita ma ta gani godiyar da zan kare ina da uwa ina da uba kuma ina godiya gare su sosai ina da mata kuma ina ba da sakon gaisuwa ta a wurin su Alhaji Aminu da babana kuma Alhaji Abu da Hajiya Balaraba da matata Fatima da Nana Khadija da Aisha da Ummu Salma sauran yan uwa akwai dan dan kanina Abubakar shine Sharif da mamashi da sauran yan uwa duk ina gaishe su kuma ina musu fatan alkhairi fatan ayi sallah kuma lafiya mun gode sosai to na gode kwarai nima Allah ya taimaka ah, to har wa yau dai muna tare da wasu daga cikin mahajjata assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko za mu iya sanin sunan malam kuma daga ina ya fito ok sunana ibrahim muhammad daga sokoto state a karamar hukumar mulki ta illela local government bakin bodin niger insha Allah masha Allah tabarakallah kenan dab kuke da niger insha Allah muna dab da niger ba wani duka tsirayen kilomita biyar ne tsakanin illela da niger insha Allah ya jin daɗin ku ya kasance da ku zo wannan waje mai alfarma to alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allahu subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin iyawarsa da ikonsa tare da kaddarawarsa ya nuna muna kasantuwa a wannan gari mai albarka ba don komai ba sai don mu zo mu sauke wani farali da allahu subhanahu wa ya ɗora muna ga duk wanda ya samu iko wannan ba ƙaramin farin ciki ne ba a gare mu domin abin farin ciki ne da kuma jin daɗi ɗaya daga cikin farin cikin da nake yi idan na tsinci kaina a wannan guri ko kuma na tuna ina wannan gari mai albarka shine za mu duba yawan population ɗin alhazan da muke da su a wannan ƙasa wanda kuma duka waɗanda za su yin aikin hajji a wannan ƙasa an ce duka mutum miliyan ɗaya za su yi wannan aikin hajji na wannan shekara sai zama kuma cikin iyawar allah da ikonsa tare da ƙaddarawa sa yasa najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da suka halarci wannan aikin hajji inda aka bata mutum dubu arba'in da uku da 'yan sama kuma sai zama an ba jihata ta sokoto mutum dubu biyu da ɗari hudu da wa'yansu 'yan kai kuma sai gashi allahu subhanahu wa ta'ala ya sa ina ɗaya daga cikin wa'anda za su halarci wannan aikin hajji na bana hakika babu makawa idan na tuna da wannan cewa na zamo wakili na al'ummata a wannan gari domin na zo na yi musu addu'o'i bisa ibtila'i da yanayin da suke ciki na rashin tsaro insha Allah wannan abun yana faranta mire wani lokaci ma idan na tuna sai naga kamar mafarki nake yi sai na dan taba kaina sosai na ji eh lalle ba mafarki nake yi ba tabbas a nan wannan gari nake yi ina cikin farin ciki sosai musamman a lokacin da na je a cikin masallaci na harami inda na kalli kaba wannan abun ya sani farin ciki matuka wanda a tarihin rayuwata gaskiya ban taɓa tsinta kaina a cikin irin wannan farin cikin ba wannan abun godiya ne ga allahu subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'imar da yamu domin wannan guri ba mai shigarsa face allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi domin shine ya ce wa man da khalahu kana amina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da ni'ima a cikin wannan aiki da muka zo kuma ya ba mu ikon ƙwarin gwiwa na dagewa da lafiya a wajen yin wannan aiki wannan gaskiya abin farin ciki ne a tattare da ni ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake ciki a yanzu ba gaskiya to ya ku zo ka gami na kuma shirin shirye-shirye da al'umma suka taru a wannan waje Alhamdulillah gaskiya muna cikin wadata tare da jin daɗi a wannan guri da muke amina domin dukkaninmu muna cikin nishaɗi da farin ciki daidai gwargwado ina jinjina ma a jihata ta Sokoto musamman wanda ake kira da shugaban alhazai wannan jiha shine Alhaji Muntari Mai Gona bisa ga irin namijin kokarin da yake yi a wannan jiha tamu ta Sokoto. domin gaskiya ba mu da wata matsala ta bangaren masauki ko kuma yanayin abinci daidai gwargwado dai suna ba mu sun zo da safe sun ba mu abinci kuma yanzu ma da rana sun zo sun ba mu abinci yanzu maganar da nake maka abinci ne muke jira inda muke jiran za a kawo insha Allah za mu amsa gaskiya ina cikin farin ciki sosai musamman idan na dubi irin al'ummar da take tattare a wannan guri ba don komai ba saboda kowa daga cikin mu ya zo ne a ba don komai ba sai don ya yi ibada kamar yadda addinin musulunci ya shar'anta kuma za ga ana hulɗayya yadda ya kamata ana soyayya juna kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa innamal mu'minuna ikhwa baka san mutum ba baka san inda ya fito ba amma zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa sonka a cikin zuciya wannan ba karamar ni'ima ce ba ta addinin musulunci domin wannan addinin musulunci duk wani gata da ake yi hakika babu makawa ya yi muna wannan gata ba abin da zamu ce illa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aikin da zamu ya zama karbabbe ya kuma sa mu cika da imani mu yi kyakkyawan karshe sannan muna roƙon Allah ya sa duk shekara zamu ziyarci wannan ɗaki har rayuwar mu wannan ba wani abu ne wanda zai buwaye Allah subhanahu wa ba wannan shine insha Allah karshe eh, sako ga masu kallon mu a wannan tasha ta Afirka TV3. Na'am ina yi wa 'yan uwa fatan alkhairi kan cewa duk wanda bai zo wannan waje ba ina mai roƙo allahu subhanahu wa ta'ala ya sa yana ɗaya daga cikin waɗanda za su halatta wannan aikin hajji na shekara mai zuwa kuma ina godiya ga mahaifana domin su ne farko wanda ya kamata na godewa domin su ne sila da sanadiyar ta wannan gari mai albarka domin da ba su kawo ni a duniya ba ba zan tsinci kaina a cikin wayanda za su wannan aikin hajji na bana ba sai kuma ina addu'a ga alhaji kabiru umar sarkin yamman lela, bisa ga baiwa da ni'ima da ya yi mun bisa ga abubuwa waɗanda ya mun na alkhairi waɗanda a rayuwa ta gaskiya ba zan taɓa mantawa da su ba kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya kare shi daga dukkanin sharrin wani mai shari musamman kuma ina godiya da mai gidana kuma uba alhaji muhammad suleiman dubara mai sayar da mashin da ke illila hakika ya ba rayuwa ta contribution sosai dangane da abubuwan da suka shafi rayuwa ta gaskiya ina godiya sosai dangane da irin gudunmuwa da suke bayarwa gare ni sannan kuma muna godiya da wannan gidan tv na afirka tv bisa ga irin wannan gudunmuwa da suka zo suka ɗauka domin haskawa 'yan uwa mazauna najeriya da ke can gida domin su ga abubuwan da ke goyin suke gudana muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dukkanin ayyukanmu na alkhairi a cikin mizani na ayyukanmu inna kurakurai suke muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kankare shi daga cikin ayyukanmu wannan shine masha allah assalamu alaikum wa rahmatullah to mun gode sosai sosai masha allah thank you to masu kallon mu a har wa yau dai kuna gani insha Allah ta'ala a tashar mu ta Africa TV 3 a wannan kasa mai tsarki a wannan waje na Mina har wa yau da muna muna tattaunawa da mahajjata tintini mahajjata sun riga sun zo wannan waje mai albarka a yanzu ana sa ran insha Allah ta'ala cikin mintuna kaɗan za a fara a tafiya ga da mahajjata zuwa ga arafa insha Allah ta'ala to kamar da muke gani dai afirka tv tiri tana mina tana tattaunawa da wansu daga cikin mahajjata assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum <laughs> yanzu ma haka muna tare da wansu daga cikin malamai assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ko za mu isa sunan malam sunana isar muhammad masha malam ah, isar ya jin daɗin ku ya kasance da wannan da zawa wannan waje mai albarka wannan waje na mina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Ah, muna farin ciki wanda baya misaltuwa muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓe mu a cikin miliyoyin bayinsa ya kawo mu wannan wajen domin shirye-shirye na aikin babban babban aikin haji wato arafa wanda gobe insha allahu za mu yi muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma muna cikin farin ciki da murna mara misaltuwa to ya kuka ji a cikin zuciyarku cewa a shekara biyu ba a samu aka aiwatar da aikin haji ba wallahi wannan abu ne wanda yake ga bakin ciki abun bakin ciki abun haushi ba yadda dai mutum ya iya ne allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara hakan da za a ce wa mutum misali za a ɗau wani shekara guda ɗaya zuwa biyu ba aikin hajji ba mutum ba zai yarda ba amma to lamari ne na ubangiji shi yake jujjuya al'amuran shi kuma ya ga dama ya hakan saboda haka mun karɓe shi cewa kaddara ne na ubangiji kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan niyya don mun yi niyyan wannan aikin hajjin amma Allah tunda bai kaddara ba ba za mu yi jayayya ba amma abu ne na baki ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya sake maimaita mana wannan jarabawan hakika duniyar musulunci da musulmai an shiga cikin tashin hankali da bakin ciki ya kuya gani al'amura suke gudana a wannan waje na muna alhamdulillah zuwa yanzu mina sai dai mu ce alhamdulillah abubuwa suna tafiya a samu canji ba kamar yadda muka sani ba a shekarun baya waje yana nan cikin tsafta da natsuwa abun abun kyawu abun burgewa yana da kyawun gani da sauransu mun ga canji da yawa harkan abinci da sauransu alhamdulillah mun ga canji sosai muna kuma roƙon wannan tsarin ya ci gaba ko kuma a samu ma ci gaba akan wannan tsarin da muka gani yanzu yaushe ke sa ran tafiya zuwa ga dutsen arfa insha Allah ta'ala na'am kamar yadda dai uh, jami'ai kuma hukumomi masu jagororin abin nan mahajjata suke sanarwa cewa cikin daren nan za a fara tafiya arfa zuwa gari ya waye gobe insha Allah to wani sako za ka isarwa yan uwa wanda Allah bai ba su damar isarwa wannan waje mai albarka ba na'am sakon da zan ce musu shine a dage wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne masu tsada kamar yadda manzo mu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sanar mana cewa waɗannan su ne mafi a soyuwar ranaku wajen Allah subhanahu wa ta'ala cikin ranakun duniya saboda haka a dage da ibada sannan musamman gobe arafa manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata gare shi ingantacce yake cewa a ranar arafa ko kuma azumin ranar arafa ina fatan Allah subhanahu wataala zai zai kankare zunuban a shekara biyu da shi wato zunubin shekaran da ya gabata da kuma wanda mutum zai zai yake fuskantarsa saboda haka a yi ƙoƙari in ba dai hali na larura ko rashin lafiya ba a yi ƙoƙari a azumci goben nan sannan kuma a dage da addu'a kada a ɗauka cewa sai wanda yake farfajiyan arafa shine kawai allah zai karbi sa a'a kai da kake gida ma dage bawan allah ka zage ka tara iyalanka ku yi addu'a ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a yi azumi a yi ayyuka na lada na neman alkhairi a yi sadaka a kyautata wa mutane a ce a daɗaɗa zantattuka insha Allah za mu dace ga baki mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karɓa mana sannan ya maimaita mana ya sa mu dace eh, sako kuma zuwa ga 'yan uwanka da danginka da ƙannai da abokan arziki da abokan hulɗa da abokan aiki ga baki ɗaya sai gaba ɗaya ina musu murna da kasancewa mu cikin waɗannan kwanaki kwanaki masu tsada sannan kuma muna fatan allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana ibadodi da zamu gabatar sannan kuma ina musu murnan sallah wanda zai zo gaba insha allahu sannan ina gaishe su gabaki ɗaya ina musu murna daga nan garin mina ina fatan kuma baɗiwar haka insha allahu muna tare da su a nan wajen don sauke farali mun gode sosai da sosai jazakumullahu khair to yanzu ma insha Allah ta'ala muna tare da wansu daga cikin mahajjata a nan a cikin mina falillahi alhamdu wal minna mahajjata dai sun isa sun riga sun iso wannan waje yanzu ma haka muna tare da wanda cikin alhazai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ko za mu iya sanin sunan malam sunana Ilyasu Abdulmumini Jalo daga ina malam Ilyasu daga nan Adama Yola kenan jihar Adamawa insha Allah malam Ilyasu ya jin daɗin ke kasance da isarwa wannan waje mai albarka alhamdulillah mun zo inda muke tsammanin wurin mun samu canje-canje fiye da shekarun bayan da ya wuce alhamdulillah alhamdulillah gaskiya mun samu canji dai sosai alhamdulillah Eh, to kuma ya ku zo ka ga al'amura suke gudana a wannan waje namina al'amuran da muke zo muka samu gaskiya mun samu al'amura ya gudana gwamnati yadda aka tarbe mu kuma cikin tantunan in mun samu gaskiya akwai canji fiye da bara kuma bayan gidan da muka samu muke tsammani akwai dan matsala irin bara kuma gaskiya an gyara kuma cikin dakuna akwai ac ya gwargwado duk zafin da yake cikin nan mutane duk yawan jama'a ana samu sauki saboda iskar na busa ka san mutane ba saba da zafin nan ba amma yanzu alhamdulillah dan kukan da ya samu sauƙin al'amari alhamdulillah to karshe mene kuma fatan ka a rayuwa to alhamdulillah fatan dai abin da zan yi wanda ba su wanda ba su samu zuwa ba ubangijin Allah ya kawo su nan wanda suka zo irin kuma Allah ya maimaita mana Allah samu ansa kiran annabi Ibrahim fiye da ɗarin da ake magana ko sama da haka insha Allah kuma Allah samu mu aiki karɓaɓɓiya mu hajin madrud kuma Allah sauƙaƙe mana aikin mu je mu yi shi gobe inda an fara daga yau zo har ya kare aikin Allah dai sauƙaƙe al'amari kuma Allah an sa mana aikin gaba ɗaya mu mun gode sosai da sosai madalla Allah saka da alkhairi eh, to har wayo dai muna tare da wa'ansu daga cikin mahajjata daga cikin a ah, ah, ah, wannan ƙasa namina yanzu ina ga muna tare da wanda cikin ma'aikata hausa hausa mafi har wayo dai muna cikin wannan ƙasa ta albarka السلام عليكم wa الله السلام wa الله تعالى وبركاته وزام Ko zamu مالا sunan malam? Sunana Alhaji Haruna Ismail. Malam Alhaji Haruna kana kai tsaye ne live duniya أفريكا تي kallo a أوكي TV الحمد لله to alhamdulillah. Ya jin dad ah, ya jin kasance da isarwa wannan waje mai albarka a ah, wannan mun iso waje mai albarka kuma abun da bana gaskiya is very kowa ya zama ba abun da aka dauka ya zama mai tsafta sosai babu wani problem yanzu ga munan muna filin mun lafiya lau babu wani matsala insha Allah ya ji ya kuka ji dangane da cewa shekara biyu mahajjata ba su samu damar aiwatar da aikin haji ba eh to ai wannan yanayi ne kuma abu ne na duk duniya Allah ya doro da abu kuma ga yanzu Allah ya kawar da abun to sai mu addu'a kuma Allah ya sa ka mu kara ganin irin wani abu mu kara addu'a Allah ya sa corona kar ta dawo tunda wancan lokaci ne na abubuwa suka sa ba waya san salama ba Allah dai ya gani ko ba ka to bai da zai tunda Allah ne ya kawo kuma ƙara addu'a Allah kiyaye Allah kuma kiyaye gaba sako zuwa ga masu kallon ka a daidai wannan lokaci eh sako to ina fatan kowa da kowa mutanen mu suna da lafiya lau mutanen Najeriya ni mutumin jigawa ne eh to ina fata kowa da kowa da Kano jigawa Najeriya ina fata kowa na lafiya kuma Allah zama da mu lafiya kuma Allah ƙara mana albarka kuma Allah sa mu zauna lafiya mu yi wa ƙasar mu addu'a Allah sa mu zauna lafiya abubuwan da suke faruwa Allah zama da kasar mu lafiya domin daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam insha Allah mun gode sosai da to madalla madalla madalla har wa yau dai muna tare da wani daga cikin mahajjata assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam rahmatullahi ko zamu isinu sunan malam Muhammad Nasir daga Abuja. Malam Muhammad Nasir daga Abuja kana tare da Africa TV 3 live duka juna tana kallo ko zan sanin jin daɗin ka ya kasance da kaso wannan waje mai albarka. Okay to masha Allah gaskiya alhamdulillah gwargwado kan mutanen mu gaskiya sun yi iya kokarin su. kuma sun taka rawar gani gaskiya babu abin da za mu ce tsakaninmu da su sai dai Allah ya saka da hairan amma idan suna ji na akwai dan wasu ƙananun kurakurai da su sun san su don ko bayan sallar isha'in nan mun dan tattauna da su akan haka su da Allah muna fatan za su gyara so ba lallai sai mun fito a midiya mun ce gashi gashi gashi ba amma tsakaninmu da su sun san meye muke magana a kai so da Allah muna fatan za su gyara mana shi insha Allah daga nan kuma ya kuka ji dangane da cewa shekara biyu ba a samu aikin haji ba Eto eh alhamdulillah gaskiya duk da kasancewar cewar an samu tsaiko a wannan lokacin na wasu dalilai to alhamdulillah gaskiya tamkar dai yadda ake tunanin cewar wannan shekarar abubuwa za su dan bada tsanani haka to kuma gaskiya dai ba mu dai fuskanci haka ba gaskiya alhamdulillah dai gaskiya gwargwado gaskiya sako da zuwa ga danginka da yan uwanka masu kallon ka a daidai wannan lokaci to masha Allah right now na tabbata akwai wani babban amini na makoci na yana kallo na dan mun yi magana da shi ma duka duka yanzu ba da tsawon wani lokaci ba so ina kowa fatan alhairi kuma ina fatan za a yi bikin babbar sallah lafiya Allah ubangiji shi karbe ibadunmu baki daya mun gode sosai da sosai na gode alhamdulillah a yanzu ma haka muna tare da wansu daga cikin mahajjata assalamu alaikum rahmatullah ni sunana ibrahim dahiru kuma ni ne jami'in watsa labaru na kamfanin jiragen max air gaba daya na kasa to alhamdulillah bana dai kaga yadda yanayin aikin hajji ya shigo sai dai godiya ga allah madaukakin sarki domin har yanzu magana da nake maka a cikin daren nan na daren juma'a kenan za mu ce ko yau alhamis zuwa juma'a har yanzu cikin daren nan akwai jirgi guda da na gani yana tafi zai kawo alhazai ya taso daga kano ya biyo ta bauchi ya ɗebo su zai kawo ina jin dai su ake kira last batch kuma ita hukumar saudi ta yi kokari ta bari an samu faraga an shigo da waɗannan maniyata kuma na ga ita hukumar alhazai ta ƙasa an sanya cewa ga zuwa yanzu an kawo alhazai kusan dubu arba'in da ɗaya zuwa da biyu to ai kaga an yi ƙoƙari sosai to akwai tambaya eh, sannan kuma ya kuka gani al'amura suke gudana a wannan waje na amina to wannan wuri dai gaskiya a gwanin kyau domin akwai ci gaba ni na yi aikin haji kusan in ba a ce na 28 ba ne to na 29 kenan saboda haka kowace shekara ina zuwa ina yin aikin haji kuma na fahimci ana samun ci gaba kowace shekara yanzu dai kaga abu na duka tent din nan gaskiya akwai shimfiɗu masu kyau a ciki sannan ban ɗaki ban ɗaki duk ya sha bamban da shekarun baya an gyara su an ƙayata su baka jin wari da wani abu dai wanda baka so a baya ka gane ko sannan jama'a kuma suna walwala sosai saboda ina ganin ba takurawa ga al'amuran aikin gaba ɗaya. a matsayin ku na masu yada labarai a max air an yi amfani da kamfanin ku na eh, jirage shin kamar akalla an samu eh, mahajjata nawa ne kuka eh, ɗauko daga can najeriya zuwa kasa mai tsarki mahajjata dubu goma sha shida hukuma alhazai ta kasa ta bamu kuma jihohi goma sha uku ne da adamawa da taraba da bauchi da gombe akwai kogi akwai niger akwai katsina da kuma dai sauransu saboda haka alhamdulillahi mun yi murna an ba mu wannan ɗaukin alhazai dama duk shekara ma tsaya ne gaba a najeriya wajen ɗauka alhazai to kuma bana ma abin da aka yi mana kenan mun yi godiya kuma muna sa ran shekaru masu zuwa da yawa za a rika ba mu waɗannan alhazai domin jigilarsu a sako zuwa ga 'yan uwa masu kallon ka daidai wannan lokaci to alhamdulillahi sakonmu dai na fatan alheri ne muna fatan kowa zai yi sallah lafiya ko'ina da ko'ina a duniya baki daya sannan kuma muna fatan alheri ga maniyata wato na haji na bana muna masu fatan alheri allah ya sa a yi aikin haji lafiya a gama lafiya domin daga wannan lokaci da nake maka magana nan da awa ɗaya biyu zaka ga an fara jigilar alhazai zuwa daga mina kenan zuwa filin arfa to kaga wannan abun ci gaba ne sosai muna ma kowa fatan alheri Allah ya sa a gama aikin hajji lafiya kowa ya koma gida lafiya alhamdulillah mun gode sosai da sosai madalla ni ma ina godiya a wannan daidai lokaci dai har yanzu muna tare da mahajjatan duniya gabaki daya wanda suka zo wanda suka zo domin aiwatar da aiwatar da sauke falari salamu alaikum warahmatullah ga kamera na ko za mu isa sunan malam suna na suleiman usman malam suleiman usman ya jin daɗin ku kasance da isarwa wannan waje wallahi mun gode ma Allah da ya kama wannan waje muna fatan gobe za mu hawo arfa lafiya muna cikin koshin lafiya ah, wani sako za ka isarwa yan uwa masu kallon ka daidai wannan lokaci yanzu ina fatan ma kowa alkhairi da duk wanda yake najeriya gobe idan mun hau arfa kowa ya makasan mu najeriya addu'a domin muna cikin wani matsanancin hali mu ma da muke nan muna ana ta faɗakarwa mai makasan mu addu'a da shugabannin mu allah ka zaba mana shugabanni da za a yi wanda za su tausaya mana wanda za mu samu ci gaba a ƙasar mu muna fatan kamar inda muka zo muka ga saudiya allah shi kamar shemu ma wataran haka ƙasar mu da cikin aminci da nutsuwa da wadata mun gode sosai da sosai Allah ya saka da alkhairi na gode Afirka TV ko eh Afirka TV tiri to mun gode ya Allah Allahumma amin ya rab to a yan uwa dai har wa yau Afirka TV 3 tana cikin ƙasa mai tsarki domin nuna wa duniya ga baki ɗaya yadda mahajjata suke aiwatar da hajinsu sannan yadda suke gudanar da rayuwarsu a cikin wannan wata na haji a yanzu ma dai insha Allah ta'ala muna tare da wanda ke cikin mahajjata assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya hujjaju baitullahi haram ko zamu isa sunan malam suna na awwalu yaro masha Allah tabaraka malam awwalu ya jin dadin kai kasance da isarwa wannan waje mai alfarma to alhamdulillah mun zo mun ga canje-canje don zuwa na aikin hajji tun 2004 Sai kuma gashi yanzu allah kawo ni 2022 so canje-canje kan ba a magana don da nan wajen tarbaya ne ba kwalta ba ma ka yanzu kwalta waɗannan tantuna ɗin duk ba haka suke ba toilet ɗin da ka gani na duk ba su haka yanzu an ci gaba sosai sun kyautata wuri eh mun ya ta yi kyau sosai to kuma mahajjata suna jin daɗin zama a muna gwargwadon ibadan da za mu yi. To ya jin daɗin ku ya kasance da ku zo ka ga wannan canje-canje? Akwai jin daɗi sosai kaga abinci ma yanzu bayarwa ake yi ko da shike mun riga mun biya a gida amma yanzu ana zana ba da abinci mai tsafta ba kamar da ba yadda takari da su suke abinci sai dai ka sayar da duk abin da ka samu amma yanzu abinci mai quality ake samu. Eh alhamdulillah komai na lafiya. Ya wuta komai alhamdulillah. Eh. To ya kuka ji dangane da a haji da aka ɗan tsayar shekara biyu ba a samu zawa ba domin aiwatar aikin haji. ba a ji daɗi ba kan gaskiya to amma kuma idan abu ya zo da larura sai a ɗauke shi haka kaga shekaru biyu da bayan nan shi sa ga mutane suka ta tururuwa yanzu haka a Najeriya ma kawai sun biya kuɗin su amma ba dama su zo don ba su samu lokaci ba su samu visa ba eh so yanzu da mu muka samu alhamdulillah mun gode wa Allah muna fata kuma ya ci gaba kada a sake samu matsala irin wannan insha Allah yaushe kuke saran zuwa ga dutsen Arfa insha Allah ta'ala gobe insha Allah rabi gashi yanzu haka an fara diban mata so daga nan har zuwa asuba abinda za ta diban mata kenan zuwa Arfa insha Allah insha Allah eh, to daga karshe eh, wani sako zaka isarwa yan uwa masu kallon ka a daidai wannan lokaci a tashar Africa TV 3 to sakon da zai yi ne kowa ya roƙi Allah Allah ya kawo shi wannan waje domin mai zuwa wannan waje kira ne na Allah kuma sai kana da hali so duk lokacin da Allah Allah ya hore mutum to sai ya zo shi so bisa wannan ina ba jama'a shawara kowane musulmi ya roƙi Allah Allah ya hore masa kuɗi ya zo shi aikin hajji domin ya soke farilla insha Allah mun gode sosai da sosai to masha Allah ni ma na gode yanzu ma haka insha Allah ta'ala muna tare da wanda ka cikin mahajjata assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ko za mu isa sunan malam sanan da na fito eh suna na muhammad sani muktar na fito daga abuja ne malam ya jin daɗin kai kasance da isarwa wannan waje mai alfarma to insha Allah sai dai mu ma Allah godiya da ya tabbatar da mu a cikin mutum miliyan ɗaya na duniya da aka ce an zaɓo su zo wannan aikin so ba abin da za mu ce sai dai mu ma Allah godiya ya kuka ga al'amura suke gudana a wannan waje mai alfarma wannan waje na mina to alhamdulillah na gade su yi iyakacin kokarin su don it's not easy a ce an controlling irin mutanen nan mm. in tun da muka sauko tun daga madina zuwa maka zuwa nan muna suna iyakacin kokarin yadda suke controlling din mu kuma service din su kan alhamdulillah suna kokari karshe wani sako zaka isarwa yan uwa masu kallon ka a wannan lokaci a tashar Africa TV3 to babban sako na shine na farko ina ma al'umman duniya addu'a na zaman lafiya kuma ina bukatan su ma 'yan uwanmu da suke gidajenmu su ma su ci gaba da addu'a don muna roƙon zaman lafiya ma ƙasanmu da duniya baki daya kuma muna addu'an allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya ɗaukaka dukkan masu ɗaukaka addinin musulunci shine sakon da nake da shi mun gode sosai da sosai eto eh masu kallon mu a ah, kamar gani wannan shine shirin da muka samu muka zo muka aiwatar a wannan waje mai albarka sai ku kasance tare da mu ni Adam Hausawi nake gaya muku kasance tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh